Radiyo Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin tehran A'a bugi Lahi mina shi a yi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 radio hausa voh ƙarƙashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su a wannan zangon bayan wannan gabatar da muna dauki da shirin na ko kun san wanda abdullahi sari usman katsina yake gabatarwa wanda kuma yake magana dangane da abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma tare da mushtaba adam sai kuma shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci akwai mu ɗauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro ga abdullahi sali usman katsina ɗauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau ko kun san jama'a masu wurare, assalamu alaikum yau lahadi 24 ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma ga watan jumada thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 162 da suka gabata rana irin ta yau wato 24 ga watan janairun shekara ta 1859 wani mutum ɗan ƙasar amurka mai suna edwin laurentine drag ya samu nasara haƙar rijiyar ɗanyen man fetur a jihar pennsylvania a ƙasar ta amurka kafin haka dai ana samun ɗanyen man fetur ne a wurare kaɗan kamar wurare masu mabubbugar ruwa amma wannan mutumin ya sami ɗanyen man fetur ne mita 230 ƙarƙashin ƙasa kuma tun lokacin ne aka fara amfani da kayayyakin zamani wajen haƙar arzikin ɗanyen man fetur daga baya ɗanyen man fetur ya yi daraja ta yadda ya samu tasiri a cikin siyasar duniya masu saurari ko kun san cewa shekaru 56 suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan janairun shekara ta 1965 winston churchill ɗan siyasa kuma tsohon prime minister ƙasar birtaniya ya rasu yana ɗan shekaru 91 a duniya an haifi churchill ne a shekara ta 1874 sannan ya shiga aikin soja a ingila a shekara ta 1895 bayan nan kuma ya zama dan majalisar dokokin kasar karkashin jam'iyyar labour a shekara ta 1900 ya shiga cikin yaƙe-yaƙen mulkin mallaka da birtaniya ta yi wa ƙasashen duniya da dama sannan kuma ya zama firaminista har sau biyu sannan kuma ya rubuta littafi mai suna rikicin duniya. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau bayan da labarin dawowar marigayi imam Khomeini daga birnin paris da kasar faransa ya yadu firaministan ƙasar iran na lokacin Shahur bakhtiyar ya ba da umarnin rufe dukkanin filayen sabka da tashin jiragen sama na ƙasar domin hana marigayi imam dawowa saboda masaniyar cewa idan marigayi imam ya dawo ƙasar ta iran mulkinsa ya zo ƙarshe to sai dai wannan matakin ya fasata mutanen ƙasar wanda ya kai ga manyan malamai waɗanda suka hada da ayatollah mutahari da ayatollah da dabahishti suka fara wani zaman dirshan domin nuna rashin amincewarsu da wannan mataki a cikin masallacin jami'ar birnin tehran wannan halin ya ci gaba har sai da suka tilasta wa firaministan ya sa aka buɗe filayen sauka da tashin jiragen sama na ƙasar ta iran baki ɗaya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa bakwai da na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a minti GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Madala masu sauraron yanzu kuma sai labaran duniya wanda zan gabatar. Ga labaran duniya da farko ga kanansu. masu bincike a nan iran sun gano wata hanyar gano wanda ya kamu da cutar corona tare da amfani da tarinsa shugaban kasar venezuela ya ce wasu 'yan ta'adda sun kai hari kan bututun gas a kasar sabuwar gwamnatin kasar amurka za ta sake nazarin yarjejeniyar da gwamnatin da ta shuɗe ta kulla da ƙungiyar taliban ta kasar afghanistan yanzu kuma ga cikakkun labaran wasu masana a jami'ar shahid beheshti da kuma jami'ar sharif da ke nan birnin tehran sun gano wata hanyar gano wanda ya kamu da cutar corona ta hanyar amfani da tarin da wanda ya kamu din yake yi kamfanin dinajin labaran iran press ya bayyana cewa matasan masu bincike sun bayyana cewa wannan hanya tana da inganci sosai wajen gano waɗanda suka kamu da cutar corona banda haka mutum yana buƙatar ɗaukar sautin tarinsa ne kawai sannan a cikin ƙasa da minti guda zai gano ko ya kamu da cutar corona ko bai kamu da ita ba ganin yadda kudaden da ake kashewa wajen gwajin cutar corona suna da yawa wannan hanyar za ta zama mai sauƙi sosai wajen gano wanda suka kamu da cutar corona amma da sharaɗin suna tari a lokacin da suka kamu da cutar banda sauran alamun cutar shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro ya ba da sanarwar cewa wasu wanda ya kira su 'yan ta'adda sun kai hari kan wani bututun iskar gas da nufin hana iskar gas ɗin isa zuwa wasu yankuna na ƙasar. labarin ya kara da cewa harin ta'addancin ya haddasa gobara a inda abin ya faru sannan jami'an kwana-kwana na kamfanin man fetur na kasar ta venezuela wato pdvsa a takaice sun sami nasarar kashe ta tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta bayyana cewa shugaban ya sha zargin gwamnatocin kasashen colombia makwabciya da kuma gwamnatin amurka da hannu a cikin ayyukan ta'addanci a ƙasarsa kafin haka dai maduro ya yi maraba da tafiyan donald trump a matsayin shugaban ƙasar amurka sannan ya kira ga tattaunawa da kuma fahimtar juna da sabuwar gwamnatin ƙasar ta amurka sabuwar gwamnatin ƙasar amurka za ta sake nazarin yarjejeniyar zaman lafiya wacce gwamnatin da ta shuɗe ta kulla da ƙungiyar taliban ta ƙasar afghanistan tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto jack sullivan mai ba shugaban ƙasar amurka shawara kan harkokin tsaro yana faɗar haka a lokacin da yake zantawa da tukuransa na ƙasar afghanistan a jiya asabar ya kuma ƙara da cewa abin da za su duba shine shin ƙungiyar taliban tana aiki da yarjejeniyar a nashi ɓangaren mai bawa shugaban ƙasar afghanistan shawara akan harkokin tsaro hamdullahi muhib ya ce bukatar su ita ce tabbatar da zaman lafiya a ƙasar afghanistan a cikin watan fabrairun shekarar da ta gabata ce gwamnatin amurka ta kulla yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyar taliban da sharadi amurka za ta fidda sojojinta gaba ɗaya daga ƙasar afghanistan a ƙarshen shekara ta 2021 da muke ciki masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wata majiyar jami'an tsaro a kasar iraki ta bayyana cewa mayakan kungiyar hashdu shabi goma sha ɗaya ne kungiyar da'ish ta kashe wani harin da suka kai masu a arewacin birnin bagdaza a jiya asabar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto majiyar jami'an tsaron kasar iraki tana cewa mayakan kungiyar da'ish sun kai wa runduna ta Ashirin da biyu ta hashdu shabi hari a garin tikrit babban birnin lardin salahuddin a jiya asabar a cikin duhun dare wannan harin yana zuwa ne kwanaki biyu kacal da hare-haren kunan bakin wake wanda ya kai ga kashe mutane 32 a wata kasuwa a birnin na bagdaza wani daga cikin dakarun hajji sha'abi mai suna abu ali almaliki ya faɗa a kamfanin jinsin labaran afp kan cewa babu wanda ya ɗauki nauyin kai hare-haren na tikriti amma gwamnatin ƙasar ta iraki tana tuhumar mayakan ƙungiyar da'ish da kai harin jami'an tsaro a birnin tunis babban birnin kasar tunisia suna ci gaba da fafatawa da masu adawa da gwamnatin kasar kan titin habib bogiba a kowane dare na kimanin makonni uku da suka gabata tashar talabijin ta almayadin wacce take watsa shirye-shiryensu da harshen larabci a birnin beirut na kasar lebanon ta bayyana cewa ya zuwa yanzu dai jami'an tsaro sun kama mutane 600 daga cikin masu zanga-zangar shekaru goma da suka gabata kenan mutanen kasar tunisia suka kori tsohon shugaban kasar zainal abidina bin ali saboda zalunci da kuma rashin samarwa matasa aikin yi 'yan siyasar ƙasar ta tunisia da sun tabbatar da cewa an yi juyin juya hali shekaru goma da suka gabata amma har yanzu gwamnatin ƙasar tunisia ta kasa rabon arziki tsakanin mutanen ƙasar da adalci masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Madalla masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na mu koma noma tare da Mustapha Adam. Mu koma noma. barkanmu da saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku labaru masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan wasu labarai da suka shafi harkar noma da kiwo a nan iran da kuma wasu sassa na duniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana to idan muka faro ta daga iran za mu ci karo da labari a kan yadda ƙasar ta wadatu da sayo iri na nau'o'in amfanin gona da ake nomawa a cikin ƙasar da ƙasashen waje ma'aikatar jihadin gona ce ta ƙasar ta bayyana cewa a cikin ƙasar yanzu ana samar da kaso 95 cikin ɗari na irin amfanin gonar da ake nomawa a ƙasar da haka ya mai da ƙasar ta zama mai cin gashin kanta a wannan fage wannan ci gaban zai sa iran ɗin ta samu rarar dala amurka biliyan ɗaya a kowace shekara bugu da ƙari wani labarin kuma da yake da alaƙa da iran ta fuskar noma shine sanarwar da aka yi cewa ta samu cin gashin kanta ta fuskar abincin dabbobi wato an samu wannan nasarar ce saboda samar da wadatattun kamfanonin da suke sarrafa abincin dabbobi a cikin birane da ƙauyuka to a cikin kwanakin bayan nan iran ɗin ta samu nasarar yin wasu dabaru ta hanyar fasahar kwamfuta da za a iya amfani da su a fagen ruwa na noman rani da kuma na wato garaka ita dai wannan fasahar da take haɗe da na'urar kwamfuta za ta iya baiwa mai garka ko mai noman rani bayanai ta yadda zai ga yadda gonarsa ko garkasa take buƙatuwa da ruwa hakanan kuma sauran buƙatu na amfanin gona da tsare-tsare ke buƙatuwa da su kama daga sanadarori da kuma takin zamani. in muka nufi kasuwar duniya kuma za mu ga da wato kasuwar sinadarin nan na kurkum take bunƙasa a duniya an yi kiyasin cewa a kowace shekara ana samar da kurkum wanda yawansa ya kai tan miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya ana kuma hasashen cewa daga nan zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin da bakwai za a samar da tan da zai kai miliyan ɗaya da rabi a najeriya wato manoma sa da damar da za su tsunduma cikin wannan noma domin shiga cikin kasuwar duniya da kuma amfanuwa da wato amfanin da ake samu ta fuskar tattalin arziki. Ƙungiyar masu injinan surfe da niƙa shinkafa wacce aka fi sani da Riman a Najeriya ta fitar da sanarwa cewa ya kamata gwamnatin tarayyar ƙasar da ta ruɓanya sanya idanu da take yi a kan iyakokin ƙasar da aka buɗe

To ma sauraro ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku kenan a cikin fitowar mu da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Muna gaita ku zuwa shafukanmu na wato intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba.

madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kide-kiden iraniyawa jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma saki saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa ya kawo muku kide-kide da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kayatarwa. Da fatan masu waya sun ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin wanda a yau shirin namu ya gaisa muku Muhammad Mu'tamadi a cikin wakar da ya gabatar mana. کی رود رخ ما از نظرم نظرم به غیر نامت کی نام دگر ببرم اگر تو را جویم حدیث دلگویم بگو کجایی به دست تو دار پریشانم دگر چه خواهی فتاده ام از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی por si. madalla muhammad mutumadi kenan ko saurara a cikin wakar da ya gabatar mana ko kuma an ne zamu janin zamu shirin sai a wata sarar za ku ji mu ɗauke sabar waƙar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da goshin nake cewa ku zama lafiya daga nan radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran kuma kada a sha'afa za a iya ci da biyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng حدیث دلگویم بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی ما سوراروتون دا امون ادسارو لوکچی گاوسو دگچکین لا بارن دا کوکا سورارا wasu masana a jami'ar shahid bht da kuma jami'ar sharif da ke nan birnin tehran sun gano wata hanyar gano wanda ya kamu da cutar corona ta hanyar amfani da tarin da wanda ya kamu din yake yi kamfanin dinajin labaran iran press ya bayyana cewa matasan masu bincike sun bayyana cewa wannan hanya tana da inganci sosai wajen gano waɗanda suka kamu da cutar corona banda haka mutum yana buƙatar ɗaukar sautin tarinsa ne kawai sannan a cikin ƙasa da minti guda zai gano ko ya kamu da cutar corona ko bai kamu da ita ba ganin yadda kudaden da ake kashewa wajen gwajin cutar corona suna da yawa wannan hanyar za ta zama mai sauƙi sosai wajen gano wanda suka kamu da cutar corona amma da sharaɗin suna tari a lokacin da suka kamu da cutar banda sauran alamun cutar shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro ya ba da sanarwar cewa wasu wanda ya kira su 'yan ta'adda sun kai hari kan wani bututun iskar gas da nufin hana iskar gas ɗin isa zuwa wasu yankuna na ƙasar. labarin ya kara da cewa harin ta'addancin ya haddasa gobara a inda abin ya faru sannan jami'an kwana-kwana na kamfanin man fetur na kasar ta venezuela wato pdvsa a takaice sun sami nasarar kashe ta tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta bayyana cewa shugaban ya sha zargin gwamnatocin kasashen colombia makwabciya da kuma gwamnatin amurka da hannu a cikin ayyukan ta'addanci a ƙasarsa kafin haka dai maduro ya yi maraba da tafiyan donald trump a matsayin shugaban ƙasar amurka sannan ya kira ga tattaunawa da kuma fahimtar juna da sabuwar gwamnatin ƙasar ta amurka sabuwar gwamnatin ƙasar amurka za ta sake nazarin yarjejeniyar zaman lafiya wacce gwamnatin da ta shuɗe ta kulla da ƙungiyar taliban ta ƙasar afghanistan tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto jack sullivan mai ba shugaban ƙasar amurka shawara kan harkokin tsaro yana faɗar haka a lokacin da yake zantawa da tukuransa na ƙasar afghanistan a jiya asabar ya kuma ƙara da cewa abin da za su duba shine shin ƙungiyar taliban tana aiki da yarjejeniyar a nashi bangaren. mai bawa shugaban ƙasar afghanistan shawara akan harkokin tsaro hamdullahi muhib ya ce bukatar su ita ce tabbatar da zaman lafiya a ƙasar afghanistan a cikin watan fabrairun shekarar da ta gabata ce gwamnatin amurka ta kulla yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyar taliban da sharadi amurka za ta fidda sojojinta gaba ɗaya daga ƙasar afghanistan a ƙarshen shekara ta 2021 da muke ciki masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan zango sai kuma can da yamma idan allah ya kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumudumin su a hali yanzu a madadin wa'anda kuka ji muryoyinsu ni tare nake cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh